كافر منبيه آه، لتافن فتح رب البرية نعم فتح رب البرية ذا متاشي أنا قوم الشا خوكو شافي لا عشرين haka ne shafi na ashirin da na goma sha uku daga cikin ayyukan da malam ya yi a cikin littafin nasa malam ya ce ma kana min ajmali ma fi hadha kitab ma kana min ajmali ma fi hadha kitab wa anfa'uhu na daga cikin abin da ke cikin wannan littafi mai kyawu mai bankaye an gane ko da kuma amfani Ya ce albabin lafi a al musamman fi akhirih babin da mawallafin littafin ya kawo shi a ƙarshen littafin nasa fi bayani jumalin min fara'id da sunani wal'adab wato bayanin jimloli da farillai da sunnoni da ladabba shafi na 21 shafi na 21 an gane ko na 13 an gane wato na daga ciki abu mafi kyawu da malam ya kawo a cikin wannan littafi wanda yake mai amfani za a amfana sosai a cikinsa ƙarshensa wannan babin da ya kawo shi fi bayani ya ce babin fi bayani babi ne wannan da zai yi bayani fi jumalin min alfara'id akan waɗansu farillai a dunkule an fahimta ya ce wa sunan da sunnoni wal'adab da kuma ladubba za ku tana komai risala ma ya kawo irin wannan ina fata muna fahimta yana da amfani sosai kwarai da gaske irin waɗannan babubbukan da asan su ya ce ya kawo shi wa manahu mujmalu aqaid ahli sunnati wal jamaa a cikin babun nan ya kunshi wato curin aqidu na ahli sunna wal jamaa wa akhlaqihim wa adabihim da dabi'unsu da ladabbansu su ahli sunna faƙad udhifa kullu jumlatin bima tayassara min nusus al-kitabi was-sunnah yace hakika an goya wa kowace matsala nasoshin da suka dace da ita na alqur'ani da sunna bargudan fahimta allati tubarhinuhunna ko tubarhanu alaiha wanda ake iya kafa hujja akan wannan magana daga burhan ne ne ko wanda ake kafa hujja akai wa ha buhan kuma su ƙara fito da matsalar sosai a ƙara ganewa ma'a naqli aqwali a al ilmi fi sharhi zalika tare da hakaito maganganun malamai masu ilimi wajen sharhin wannan magana mafil akhir a ƙarshe malam yace atamanna min al a watan salihah ina fata ina buri ga mai karanta wannan littafi yayi addu'a ta ƙwarai awwali man qara'ani hadha hadal kitabi ga farkon wanda ya fara karantar da ni wannan littafi na ashmawi ko san wane ne fi sigari tun ina tsali ya ce wa allamanihi harfan da kuma koya mini shi harafi harafi harfan harfan ina fata muna fahimta wa raggabani ya kwadaitar da ni fi hifzihi akan in haddace littafin wal ya bihi ya bani dama ya sa mini himma wajen kula da littafin yace wa huwa al marhum shine marigayi al-sheikh Abubakar Bakare Abubakar Bakare ana cewa ko Bakano haka ne Bakare ake cewa an gane yace maƙera shine wanda ya ainihin wato yi min wannan wa qad fi sokoto wannan bawan Allah ya rasu a sokoto ba'da maradin mudmin fi tas'imir rabi'in al-akhir bayan matsananciyar rashin lafiya wanda ya tsanin shi ake ce mudmin abin ya tsananta ya yi jinya sosai an gane ko a ainihin wato sakwai rasu a shekara ta alif dubu ɗaya dari hudu da talatin ɗaya rahmatullahi rahimahullahu ne nan kuskure ne ta wannan rahimahullahu ko rahmatan wasi'a an gane ko rahmatan wasi'a akwai wata magana a baya wa tufiya kaza kaza kaza fi tasir bin na awwal ko kuskure na bugu an gane Allah ya ji kansa kike nufi wa asanahu fasiha jannatihi wa jama'ana wa iyyahu ya hada mu da shi fi mustaqarri rahmatihi ma annabiyyin as-siddiqin wa shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa yanzu an ku kalli wannan malamin ya riga ya karanta ya manta a rayuwarsa kila da malam Mansur amma ga abin da malam mansur yi, ko bai manta ba yana neman mu ya zafa mu ake nema mu yi addu'a mu da muke karanta littafin haka yace ina neman wanda ya karanta wannan littafin Allah aikin nan da ni dai bai sa malami na a addu'a kuma hikima ce ai idan aka sa malamin su addu'a ai dole shi yana cikin addu'a ina fata ina fahimta ku gane das alkhairi izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi ko ina yawan ta muku wannan baitin ki shuka alkhairi ko da inda ba a shuka alkhairin ne innal jamila wa in qala zamanu bihi domin shi alheri ko mun daren dadewa wallahi fa laysa yahsuduhu illa allazi zar'a babu wanda yake girban sa sai wanda ya shuka sai kika shuka kin mamanta amma sai kiga kawai kin girba ina fata muna fahimta kin shuka kin manta amma shi Allah bai manta ba ku kalli yaran nan ƙanana na suratul kafi Allah fa yace wa kana abuhuma salihan ku ta ku duba littafin tafsiri da so in an faɗa abu ku rika dubawa alwai suka ce jadduhum sabi kaka na bakwai fa shi mutumin kirki da ya shuka alheri ya kirki ya Allah ya tsara dukiyarsa da ya bar ma sa gado shi ma gadon ya bar ma gadon gadon gadon har aka zo tsatson tsatson su kaka na bakwai shine mutumin kirki kila guda shidan nan ma duk mutanen banza ne wallahi amma albarkacin wancan sai Allah ya kare wannan yaro kun ga yin alkhairi kenan yanzu wannan ya karantar kuma gashi zai tsinci alkhairin a gaba gashi ya mutu yanzu muna karatun nan yana samun lada a kabarin sa Allah kai san waɗanda suke cikin wannan littafin ina fata kuna fahimta sara ku to masu alkata alkhairai da rana ko da wani lokaci ina fata muna fahimta ko waɗansu ƙananan abubuwa da za ku ga cewa suna yawo a social media wanda waɗansu matasa masu himma ta hanyar da'awa gane wannan ko irin ana ce musu addu'awa fil mar'iyat da'awa ta hanyar gani ai miki film ko ai miki wani abu ba wai ya faru bane kila in ya faru ai miki film din abu sai ki kalla film din sai ki ga kaman abu. ko kuma a za a miki wani nasiha ne amma sai a yi shi a aikace ga mutane ne suke wannan abu mutanen da suka wayar da ba suna ba da misali iri-iri da yawa irin wannan kun gani akwai matar da na san wasu kun gani a ciki da ta zo ta samu wani mai supermarket ya kama yaro ya satin mai inhaler da ya faru da ita ta taimaka ta biya kudin nawa ne dala goma sha biyar shi ne kudin ya ba shi 20 dola ta ce rikitan canjin ma ya haƙuri ya ƙyala yara zai kai shi wurin 'yan sanda ne saboda ya satin mai a shago yaron yana ba shi haƙuri ne cewa ba haka shi ba ɓarawo ba ne ya ce mahaifiya ta ce a kwanci a gida ba ta da lafiya ba mu da kuɗi ba mu da yadda za mu yi kawai ya biyo shi dai kawai ya mai sata kawai ba shi abin shi shi kuma ya zo ya ɗauka ne maza ya je ci ran uwar shi to wannan mahaifiyar matar tana wurin abin da bara ta ba shi hakuri ta biya dala ashirin maimakon sha biyar ta ce ma yaron ya yi hakuri kawai ya ce ba ki san da ba ga gamin wannan ta ce ba sai ka san ba sai ta ce ba sai ka san da ba sai ka shuka alkhairi ko ina ne duk inda ka san shi kawai shuka shi ka ciyar da shi gaba kai ma ka yi ma wani shi ke haka yi bayan shekara ashirin kawai wannan yaron ya girma ya zama babban likita ita kuma ta tsufa kansa ya kama ta da biya kudin asibiti ana za a kore ta ko kuma ta mutu ta tsara kwana biyu aka ce mutuwa za ta yi ba ta da shi ba kuma za ta yi ya ce shi fa ba zai yi ba likita ya ce saboda darakta ne ya ce sai haka tsarin asibiti darakta na asibiti kaza kaza sai ya zo kawai tana je ya dafa shi ce to ya haƙuri shi ne zai kula da ita yanzu ya ce to ai darakta kaza ce to ai ni ne daraktan asibiti saraka ni zan kula da ita ya dafa hannun ta mata magana mai daɗi ya ce ce ba abin da zan iya biya kaza ya ce kwantar da hankalin ki za mu yi aiki ki ta ba ko siti kaza kaza ta manta ta yi ta ce abin ku zaka maka baka sani ba sai ce wata rana ina yaro karami mahaifiyata ba ta da lafiya kaza da kaza da kaza ya kawo mata labarin gaba da shi ya san ita ne ya ɗauko ma ta da ta bashi a rubuce na cewa ka ci gaba da ayyuka na alkhairi irin wannan ba tare da ka kalli a ina ba ka shuka shi din ba sai kawai ta kama kuka ta tuna cewa yaron ne gashi ina ba ta mai wannan alherin ba za ta girbe shi yanzu ne akwai abubuwa da yawa misalai irin wannan abin zai yi wuri da ya faru zai yi bai faru ba amma kuma gaskiya ne sakon yana yana wato nassoshi da yawa suna karfafa shi ina fata muna fahimta waya san adadin ɗaliban malam Mansur yanzu ba wanda ya sani waya san adadin inda littattafan nan suka je ba wanda ya sani amma kun ga yanzu ba mahaifinsa bane ba baban shi bane ba mahaifiyarsa ba kowa ba kawai ya karantar da shi amma kalle yana nima masa addu'a yana cikin kabarinsa a yanzu ina fata muna fahimta to shi yasa ke ma karki wasa wajen shuka alkhairi Kwayar da ake shukawar ba kwaya ɗaya ba ce iri-iri nau'uka za su nan duk kila alkhairin da zaki shuka shine ke haƙuri lokacin da aka ɓata miki rai ki shuka shi a wurin ina fata an fahimci nan kila alkhairin da zaki shuka shi ne ki yafe ma wacce ta bata miki kila alkhairin da zaki shuka faɗin gaskiya zaki akan wani abu da aka tambaye ki kila alkhairin da zaki shuka sulhu zaki tsakanin waɗansu da ba sa jituwa kila alkhairin kaza ne ya sanan iri iri ƙwayoyin na alkhairai a dai shuka ta kusa a gwiwa kun ji babu wanda yake girma sai wanda ya shuka gane wannan ko malam ya ce wa qira'atuhu ala kulli min fadilatin yace ni na maimaita karanta wannan littafin a wajen maluma na wa'annan maluma sai zai zayyano su sai ce kullum min fadilati Shek aliyu muhammad gadan kanawa an gane ko sunan malami ne an gane ko wato malam aliyu gadan kanawa sunan wa fadilati shek muhammad isa talatar mafara shi ma ya karanta a wurinsa sunan malaman sai yake gama mana yanzu wa fadilati shek adam muhammad miya mai taba ne ko mai eh, mai taba wallallahu amrahu sannan wajazahum anni khairal jaza shi Allah ya saka musu da alkhairi waɗannan malama duk ya maimaita karatun sa a wurin su shi bai ji kunya ba sun koya masa an fahimta amma stafattu aidan fi fahmi ba'd masailihi kamar yadda wallahi ne na fahimci ko na fa'idantu wajen fahimtar wasu daga cikin matsalolin wannan littafi min almarhumi a wurin marigayi malam abdu na malam sa'i ya ƙara faruwa a wurinsa wal marhum kamar marigayi shi ma a sheikh muhammadu bashir bin yusuf al an gane ko duk ya koya a wurin su tagammadahum Allahu bi wasi rahmatihi wannan fa malaman da ya faɗa gaba ɗaya ba mai rai duka sun mutu Allah ya ji kansu da rahama ya ce wa hadha babu zikril fadl li ahlihi wannan na kawo shi ne saboda babi na ambatan falala ga ma'abotansa mana ba zan ji kunya ba in ce malama wacce ita ce silar samun alheri na kaza an fahimta Shi ne babu babi ne wannan mai zaman kanshi na faɗin asalin inda sos yake a taɓa gaya muku ko da yake ina gaba anan na faɗa ba akan mumburi ne lokacin hudu ban juma'a ke cewa muna magana a kan abin da ya shafi wani bawan Allah namu malamin mu da ya rasu shek Zarban Zarban wato babu wani ɗalibi da zan ce muku yi karatu a jami'an Madina da za ka samu ko dai ta kusa-kusa ko nesa wanda zai da alaƙa da zama shi ne ubanmu gaba ɗaya yana kuma son 'yan najeriya yana jin hausa sosai wallahi duk matsalar najeriya ya shanta duk wannan matsalolin namu na arewaci kudanci wani wace ce wallahi duk ya sani a zaman najeriya ya ba saboda tsabar kula da najeriya da ɗaukar ta da mahimmanci da son da yake yi shi ne shugaban daura gaba ɗaya ta najeriya da ake duk wani wanda ya je saudiya ya karatu shine shine sila sai ya sa hannu zaka je wallahi shine bosa na islamic university shine limamin masallacin kuba da kuka sani ni nan da nake muku magana haka kama hannuna yace a mun interview kun mantawa ni ma ko za ku ga yace shine kaza shine kaza to wai ana ta faɗin irin abubuwan a <laughs> balarabe ne wana balarabe ne da da idan ana daura course ne ake na wata ɗaya wanda ake interview a doki ɗalibai su tafi karatu a Saudiya da gaba ɗaya a yi Ilorin kada yake an fahimta da Lagos ya sa aka dawo ana yi a Bauchi ana yi a Kano ana yi a Sokoto aka ƙara wurare Yana fata an fahimci wannan so almuhim wanda nake so in nuna mana yana da kaso mai yawan gaske wajen ba da gudunmawa su dr sani rijiyar lemu su mansur ɗannan suwaye dukkaninsu ɗalibansa ne Ɗan fahimta da irin yadda suka zama a yanzu wallahi abin da za ku ji an yi magana na ci gaban ƙasa najeriya tun da aka buɗe jami'an madina ba a taɓa wuya yi ɗalibai ba face akwai 'yan najeriya ce kuma da shekara 60 magana nan da nake mutu wallahi to a taƙaicen taƙaitawa kansa ya buɗe bakinsa ya ce kuna ganin wannan abin da kuke ganin cewa ni nayi kuna yaba min kuna kaza kuna kaza ya ce ni ba ni bane mai falala na kawo wannan magana ne saboda min babu zikirin kulli li ahlihi ko ka faɗi falala ga ma'abotan falalar ina fata an fahimci wannan ke ce kika fada cikin wani yanayi sai wata ta hanya kika fito ba laifi bane dan kin zaki cika alhamdulillah wallahi Allah ya fada ni amma wacce da mata godiya ita ke sila da kaza ya same ni na alheri an fahimta ya ce wallahi duk wannan abin da ko ga ana yi wanda yake da falalar ba kowa bane face marigayi shek abubakar mahmud bane wala da kansa ya ce shi ne ya yi maganar ɗaukan ɗalibai ɗan najeriya su je su fara karatu a saudiya amma a cikin maganar duk ba wanda da gumin ma amma shi wanda aka sani gashi ana ta magana to amma shi bai manta ba ba zai manta ba dole zai fada kuma yanzu wa'in nan yanzu aiki ne ya gingime me ina fata muna fahimta wannan aikin iyakarta kenan ko tesis ɗinsa zai yi a kan ko masas ko phd ai ƙarshen ta kenan amma abu ya harga ya gama wannan fa a gida ne ya zo na ya wannan bayan ma duk ya gama abubuwan nasa da zai amma ku kalli wannan karamin bujimin aikin kuma bai jin nauyin da cewa ne ya karantar da shi yanzu inda malaman nan duk za su dawo wallahi zai karantar da su zai ya karantar da su abubuwa da yawa wa in kana na san cewa shi ma sai sun koya masa wasu abubuwan duk haka su iyaye malamanmu na da sosai na soro da zaure suna da matsayin wani abu na musamman amma duk da bai ji kunya ce malamansa bane ko fa haka bane muna da yawa ra'ayin haka ke ke yanzu in kika zauna kika yi shiru sai ki tuna da wata malama wance ko malam wani za ki fita san da ke karantar da ke yake miki bulala a aji a islamiyya amma har yanzu yana nan a inda yake bai wuce ba sai kuma kin yi gaba ba haka bane haka ne haka abun yake jama'a farana ta Allah tana da yawa ga bayinsa kun gani malamai na da suka karanta da ni a primary har yanzu suna na in da kamar su kwanta kasa kuma ina yin kasa su ma suna yin kasa Allah kuwa suna nan kuma suna ganin eh kuma suna jin daɗi wannan ɗalibin mu ne to kun ga haka al'amarin yake misali nake so in ba ku to wannan ambatan falala ga ma'abocinka wani tawalu ne da amana ta ilimi wani alheri ya same ki da wani boyewa a cikin fuso shiga kawai kuma irin kokarin ki ne kawai kai kike kaza kike kaza sannan kaza ya faru a ah, ba laifi wala alhamdulillah na gode ai dalibai kaza su suka mun kaza ko malam wani shine sila ko hajiya wance ita ce sila ina fata an fahimci domin wani za a ji ai mutum addu'a wannan addu'ar da za a faɗa baki san bakin kowa ba sai take gida zama dalilin tsiranta ita ina fata an fahimci ita ta ma manta ta yi wannan alherin amma sai zama dalilin tsiranta da rabautanta an gane wannan ko malai ce wa hadhi hurufi sattartuha anamili ko sattaratuha anamili wallahu amma sattartuhu bighafili wannan addiya ce ke yi an gane ko ba san malam mawaki bane ni ma sai yanzu na fara gani an fahimta ku ji fa da cewa hadhi hurufi waɗannan su ne harfana saqaratha anamili wanda ya tsuna suka rubuta wama Allahu amma saqaftuhu bi zafili kuma Allah bai gafala ba akan abin da na rubuta wato Allah ya kabi na rubuta yace wa inni la arju an anala thawabaha ina fata wurin Allah in samu ladan wannan aiki bi ajili duniyaya a cikin nan duniya wa zukhran bi ajili sannan ya zama taska a gare ni a can ajirin ita ce ta lahira wacce za su zo nan gaba ajil mai jinkiri wanda take tawowa nan gaba wala ya samu ladan aikin su duniya da lahira yace wa kazalika arju an alana wa an yanala thawabaha haka ina fata su samu ladan su ma wane ne yace diya'u uyuni wato hasken idanuna walidayyal afdil iyaye na masu daraja wato uwa da uba yake wa addu'a sune hasken idanunsa ya yace rabbana ghafir lana wali walidina Allah ka gafarta mana da iyayenmu wali muallimina da kuma malamanmu wa liman sabaqana bil iman da waɗanda suka riga mu da imani da gaskiya wato sun yi gaba da mu akan imani sahabbai da sauransu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin ka shigar da mu cikin bayinka na kwarai Allah madaukakin sarki wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdika wa rasulika muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in abu ramla muhammad al-mansur ibrahim fi madinati otishi bi wilayati ido wa junubi najeriya a ya rubuta wannan muqaddimar tasa an gane ko amma ba wai rubuta littafin ake magana ba nan galibi in ka rubuta abin anan zaka rubuta na in ka rubuta shi introduction nan lokacin ma bai sauko a lokacin ya rubuta an gane wannan ko junubi Najeriya ya yi wannan rubutu ji ku kalli ƙasa lamba ta ɗaya yace kunna fi hadhihi almadinati almuslima منذ usbu'ain yace mun kai sati biyu a wannan gari an gane ko ina mutanen garin Edo su ga mana su garin Otuchi garin yake ɗan Edo ya garin yake Auchi yake nufi eh zai yi haka wala Allah Auchi yake nufi saboda ya sa ta'un a jiki amma zai yi zama Auchin akwai wani gari a ina take to sai mu dauki awucin kenan to sai ce muna garin awuci kuna ji yace sati biyu yace fi rihadi musabaqatul qur'an alkarim alwataniya a wajen musabakan karatun alqur'ani ta kasa a wurin ya rubuta wannan introduction ya rubuta wannan yace iftata hat fi 16 almuharram wanda aka bude ta a watan almuharram 16 ga wata 1436 an gane ko da 36 da shida ya ce wa ƙasamat fi hadha al-yawm duka kuma gama a wannan rana da ya rubuta wannan summa tammat muraja'at al-kitab fi munasabatin bikriha وللتافن وذلك في مدينة دافئة عاصمة ولاية نصراوة ابتداء من غرة صفر وفي مدينة إيلور عاصمة ولاية قارة ابتداء من كذا من كذا من كذا kun ga abin da suke malamai ba sa zama abubuwa da yadda za ku ji malami ya je harkace ta da awa ko karantarwa ko wani abu da Allah madaukakin sarki yake so wannan shine karshen muqaddimar sa Allah kai mu darasin gaba za mu fara tarjama ta shi wato mawallafin littafin wato Abul Hasan Ali al-Maliki ash-Shadhili an fahimta